Thank you.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 قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا كثير بن عبيد أليس كذلك عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر sayyidina abubakar hurairah ce lamma tufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati wasu khalifa abubakar aka nada abubakar ya zama khalifa wa kafara man kafara min al-arab waɗanda suka kafirce cikin larabawa suka kafirce qala umar ya ababakrin sai sayyidina umar ce ya ababakrin kaifa tuqatilu nasa wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama <coughs> umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah <coughs> faman qala la ilaha illallah asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi hisabuhu ala allah قال أبو بكر radiyallahu anhu. wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakat fa inna zakata haqqul mali wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah azza wa jalla qad sharaha sadra abi bakr lil qitali wa araftu annahu al haqq to wannan hadisi in muka kalli maganar na abu huraira sai ce wa kafara man kafara min al'arab ina ina mana wa kafara man kafara min al'arab sun yi ridda sun sai to kuma na umar ce kaifa tuqatiluna man kala la ilaha illallah an fahimta abu huraira ya zanta da hukunci sun ce wa kafara man kafara kala umar ya bakirin kaifa tuqatilu an-nasa Wa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس <coughs> lokacin da aka nada sai na bakar waye su ridda ana cewa hurubun ridda waye suka ce a dama zakka sallah ne mun yadda amma zakka tunda manzo Allah ke baya ake ba yanzu baya nan ba za a bayar ba to shine sai sai na abubakar ya ja da mara sai ya yake su to anan ne sai umar yake ganin dan me za a yake su dan sun hana zakka a yake su kuma suna ce ashadu Allah ilaha illallah suna sallah suna komai to shine sai sayyidina abubakar ce wallahi لو منعوني عناقا kanu a لرسول الله صلى الله عليه dan ba ce wata shekarun ta ba bai kai na a bada zakka a dauke a bada zakka ba amma shi sai na bakar yayi mubalaga yace komin kankantan abinda suke baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu suka ce ba za su bayar ba wallahi za a yake su an fahimta wallahi la uqatilanna man farraka baina salati wa zakat yace wallahi zan yaki wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka ya raba tsakanin sallah da zakka fa inna zakata haqqul mali ai zakka hakki ne na dukiya wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'adduna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum anaq suna ne na dabbar da kowace dabba da zafi da zakka wannan bintu muhad wanda kaza wannan to anak shekarun ta ma wannan rakumin ta ko rakumin shekarun sa ma bai kai na ba a dauke shi a bayar zakka ba to me yasa yace in su mana aka ce mubalaga yayi komin kankanta abinda suke bayarwa da zamanin manzo Allah in sun daina bayarwa za a yake su akan haka fa wallahi ma huwa illa ar ra'aytu Allah azza wa jalla sai sai na umar ya ce da na ga na abubakar ya dage sai an yake su to sai allah ya bude zuci ya sa muwafaka zuciyar sai na umar sai san tun da cewa khalifa ya nace sai an yake su shine daidai shine gaskiya قال أخبرنا أحمد ابن محمد ابن مغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله وحول السند قال وأنبأنا كثير ابن عبيد قال حدثنا بقية عن شعيب قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله <coughs> فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya katange ya kare dukiyarsa da ransa da jininsa da komai illa bi haqqihi islam an nafs bin nafs wal ayn bil ayn alaysa kadhalik wa sunna bis sunni wal juruh qisas duk wannan haƙƙi ne na musulunci wa hisabu ala قال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني أناكا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق واللفظ لأحمد قال أخبرنا أحمد ابن سليمان قال حدثنا مؤمل ابن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثني شعيب ابن أبي حمزة وسفيان ابن أيينة وذكر آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال لما جمع أبو بكر لقتالهم لو كتند سيدنا أبو بكر يناتي سيايا كيسو فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران أبو العوام القطان قال حدثنا معمر عن الزهري عن انس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب وانا اتتي مسألة ذات ورور مسألة ارتدت العرب سن ردا معنى معنى اردا سلفة مسلنتي سلفة لك مسلنتي كينا قال عمر ya ababakari irtaddatul arab sai umar ya ce ababakari a a irtaddatul arab fa azama abubakari an yi qatilahu min huna nasha a qawlu umar a tuqatilukum qauman yaquluna la ilaha illallah ya ababakari kaifa tuqatilul araba fa qala abubakari radiyallahu anhu inna ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama umirtu an uqatila an-nasa hatta ya shahadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullahi wa yuqimu salata wa yu'tu zakata hatani ziyadatani ala riwayati abi hurairah as-sabiqa حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذه الزيادة بها استدل الإمام أبو بكر رضي الله عنه الخليفة على قتال أهل الردة والله لو منعوني عناكا مما كانوا يؤتون يؤتون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه قال عمر رضي الله عنه فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق وإن حديثي مسألة لي قد أبي زنفا سيدنا عمر يا أبا بكر يا زكا يا كنتاني الحالي منظر الله يا فتح ashe maganar manzon Allah kadai ita ce za a dauka ayi mauce ba mutum ayi mautu ayi itirazi don me za ka yi kaza manzon Allah ya hana don me za ka hana kaza manzon Allah ya halatta an fahimta ko da me ya kama sayyidina Abubakar da wace hujja ya kama sayyidina da kiyasi da ijtihadin sa a'a da hadisin da ya sanya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk wanda ke da hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya koyi ta matsala ta dake Abubakar da yake da hujja akan haka to ana son shugaba in ya san gaskiya ya dage kan gaskiya kada ya sako sako ya dage kan gaskiya yasa aka ce yana cikin sifofin shugabanci mutum ya zamo mai kaza mai kaza mai kaza mai iya zantar da hukunci kada a fi sa in ba haka sai na baka shi a fi karfinsa amma da sai na mara fada ka sai ya dage ya nace kan abin da fada har yanzu shi ma ya kafa masa hujja hujja da hujja ke aiki nan babu karfi ba eh, hujja da hujja sai na umar ya ce ai manzo Allah ce umirtu an qatila nasa hatta shahadu Allah ilaha illallah a karshen riwaya sai sai na bakar ce ai ce waye hatta shahadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wannan duk sharadi ne ciki ya shahadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata iqamati salati wa ita'i zakat ma'tufatani ala shahadati Allah ilaha illallah anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha fiqhu al-khalifa abu bakr daga baya sai sayyidina umar ya ya janye fahimtarsa sai ya dauki fahimtar sayyidina abubakar ya aiki alaisa kazalik Mm. sai a kai kara mutu ainihi tukunna ma wanda ya ce ne ya hana zakka na nan shi waye me matsayinsa a cikin mujtama a cikin zamantakewa me mashiwa shi wane ne tukunna eh da ana ba su zuba a ba su to shi kenan ai kaga matsalar ta warware a nan kenan ko eh shi ne ke so ya dauki doka a hannunsa eh da ana ba su yanzu ba a ba su ka sani maimakon a ku an ba wani ne maimakon a ba ku an baiwa wani ba ka da hujja cewa ya daina bayarwa in kuma da ana tafiya ne kan tsari sai ka kai kara wajen halifa sai ka kara wajen sarki sai ka kara wajen gwamna wane yana da dukiya ki ba da zakka shine ke da iko ya ce masa a karbi zakkar. amma kai da kake talaka me me me zaka faɗa me talaka ke da ce ba ka man la yamliku at-ta'ama la yamliku al-qarar hmm. قال أخبرنا محمد بن بشار أليس كذلك أليس كذلك أنكرت قال أبو عبد الرحمن عمران القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا حديث خطأ والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري وحول السند قال عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله قال أخبرنا هارون ابن عبد الله ومحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم كياكي مشركي da dukiyarku da hannayenku da harsunanku da wayannan hadisai da muka karanta suna dauke da wayansu mas'aloli masu wahala suna manzo Allah ce duk wanda ce ashhadu Allah ilaha illallah haramun ne a zubar da jininsa haramun ne a ci mutuncinsa haramun ne a taba dukiyarsa daidai da hularsa ko takalminsa haramun ne a taba sai da haƙƙi an fahimta to sai aka samu matsala ta faru take faruwa yanzu duk masu neman mulki ya zama minista ya zama gwamna ya zama shugaban ƙasa ya zama abin da zai zama in musulmi ne fa matsaloli biyu ke kan shari'o'i guda biyu ke kan shi kafin ka zama gwamna ko kafin ka zama shugaban da kake so ka zama shugaban kasa an haife ka ne musulmi shari'ar Allah ke aiki kanka tun daga ran da aka haife ka har ran da ka zo ka gama boko ka ce ka isa kana neman ka zama gwamna shari'ar Allah ke aiki a kanka har ran da mutum ya mutu shari'a ba ruwanta da yayi daidai ko bai daidai tun da musulmi ne a je a yi shari'ar musulunci to shi ka zo ka zama ka samu mulki ka samu makami to makamin da ka samu din nan kasa ita kuma tana da dokoki da shari'arta wannan shari'ar ko ta dace da shari'ar Allah ko ta ci karo da shari'ar Allah wanne ne zaka gabatar manzo Allah ce duk wanda ya faɗi wannan kalma haramun ne a taba dukiyarsa to sai doka ta baka dama dokar kasar ko ikonka ko mulkin ka, kana da iko ka kwace duk abubuwan da kake so na mutane saboda kai ne shugaba a wuri kai ne shugaban kasa shari'ar Allah kuma ta hana ka da wacce ce shari'ar wacce shari'ar zaka dauka kai aiki da ita in ka keta a shari'ar Allah wallahi za a yi ma hisabi ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manal muflisu wane ne tatacce matsiyaci suka ce man ladina rahu ladina wanda ba shi da kofi cika manzo Allah ce a'a ba shine matsiyaci ba matsiyaci shine wanda zai zo ranar lahira yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji yayi komai da komai baki daya aikin sa an karba saura ya je shiga aljanna sai wannan ya taso ai ya zalunce ya kwace dukiyata ya kwace filayen gonata ya kwace motata ya karbi kwace gidana ya ci dukiyata duk baki ɗaya sai su taru suna bin shi bashi sai a ɗebo ayyukan alkhairin da ya ɗin nan duk a biya su sa'an nan sun gama kamar shi kenan ba shi da wani aikin da zai kai shi aljanna sauran mutane kuma suna bin shi bashi ya yi min kaza nuwa ya muna kaza wane ma ya muna kaza kuma ranar lahira dole sai aiki sasu shi an biya bashi to ai dukiyarsa ta kare ayyukan alkhairin shi ya kare ya za a yi to ku laifuka ku sai a ɗauko a raba ku da wannan nauyin sai a ɗora masa sai a ɗauke shi a saka shi wuta to manzo Allah ce shine tataccen matsiyaci don Allah in wannan ne yadda al'amari ke tafiya kenan wani zai ci awon shugabanci duk abin da kake yi na mala'iku na rubutawa ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun ati an fahimta duk wani musulmi da yake neman tun daga kantoma har kansila har kwamishina har gwamna minista mataimakin gwamna mataimakin shugaban kasa shugaban kasa kowane ne duk kujerar da zaka hau baya nuna cewa ka bar musulunci kana cikin musuluncin dokoki na kanka ga shari'ar Allah ga kuma shari'ar kujerar da kake akai duk sa'an da suka ci karo in ba ka bar wancan ba ka dauki shari'ar Allah ba to ka yi kasarar rayuwarka kenan duk mulkin da ka wallahi sai Allah ya zara jin daɗi ba za ka taba jin daɗi ba har abada a kawo abincin a ajiye ga sunan iri iri iri a kawo kala kala a kawo alkaki a kawo alhubuzu a kawo soyayyen kaza a kawo kaza a yi da a ajiye da kwai da menene da menene wallahi sai dai wasu su ji kai ba za ka ji daɗin shi ba har abada Allah ya ce da kwanciyar hankali ka kwanta ka kasa bacci mai gadin ka yana bacci yana minshari kana kana fama ina kana kana ina ma da kai ke iya bacci haka mai gadin ka yana bacci kai kana zaune ba za su yi bacci ba sai ai sallah asuba al'umma ta fito al'umma da kake wulakantawa din ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba saboda me saboda Allah ya cire kwanciyar hankali ya saka maka tsoro a cikin zuciyarka shi yasa wani na tsoro mai mulki na tsoro talaka na tsoro mai kudi malami dan siyasa dan kasuwa malamin addini malamin boko kowa yana tsoro kowa ya samu kanshi a cikin tsoro da za ka tsayar da kowanne ne ka ce dan Allah me yake tsoratar da kai wallahi ba wanda zai iya tabbatar ma ga abin da ke tsoratar da shi kuma yana cikin tsoro din kuma ba yadda za a yi ta ciki sai in ya koma ga Allah to shi yasa aka ce fafiru إلى الله إني لكم منه نذير مبين babu at-tashdidu fi tarkil jihad babin da zo tsanani tsanantawa a cikin adaila a daina jihadi kowa ya zauna ya shantake ba abin da yake so sai kudi sai mulki sai na wannan jihadi da kake gani fa sai Allah ya shirya mu mutane yadda za su yi jihadi amma wannan hali da ake ciki jihadi fa zai yi wuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya samu larabawa ya same su sun jima suna yaki yaki shi yasa sun iya jihadi sun iya jihadi sun san yaki kuma ya same su ba mai mallaka komai gidansa na kan rakuminsa ne inda aka samu ruwa da makiyaya nan ne gari nan dan ne unguwa nan ne kaza da kaza kaza yasa da an ce su je su zo a je yaki kowa a shirye yake amma mutane sun mallaki dukiya sun mallaki gidaje sun mallaki duniya sun hau kujeru sun hai menene da menene ka ce musu zancen jihadi wallahi tallahi gani suke kamar tatsuniya kake kuna gani ma ko lafiya ka kalam jihadi wannan hali da ake cikin jihadi waye zai je jihadi yasa ko da suka yi shi dan mai kiran sallah dukiyar da ya mallaka baki daya sai da ya dauka ya saka a cikin wannan abin bai dogara kan wani inda ya dogara kan wannan ba zai iya fita ba an fahimta to shi yasa waɗanda suke jagorancin addini kowanne ne a cikinsu daga mai dukiya kasar waje kasar turawa daga mai alaka da su daga mai hulɗa da su daga mai kaza da kaza sun kama wuyan kowa sun riƙe shi sa sai magana jihadi ta zama kamar tatsuniya in ka ɗago magani ake ko kanka ya buga da اللهم أقم علم الجهاد في سبيل الله قال أخبرنا عبدة ابن عبد الرحيم قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أنبانا بن المبارك قال أنبانا وهيب يعني ابن الورد قال أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man mata duk wanda ya mutu wa lam yaqzu bi jihadi ba walam lam nafsahu bi bai kuma taba tunane a cikin zuciyarsa ko yayyaki ba mata ala shu'ubati nifaqin mata ala shu'ubati nifaq ya mutu akan wani bangare na nifaka mana yana da wata nifaka ko Wa yuhaddith nafsuhu min at ya qila bi an yaqula fi nafsihi ya laitani kuntu ghaziyan aw al murad. ولم ينوي الجهاد وعلامته إعداد الآلات yace walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi shine yace yace halaita ni kuntu ghaziya ina ma da ma ina cikin yaki ko ko a'a ya shirya ala ya shirya yana so ya je jihadi yayi niyyar zuwa jihadi yaki niyyar jihadi nawaitu an ujahida eh a gaishe yana da takobi yana da kaza yana mallaka kaza da niyyar ran da matsala ta tashi kaza kaza shine dalilin da yasa kowa zai tashi ga kakansa yana da takobi gida akwai kowa na da takobi wanda na da dokin hawa wanda na da kaza kaza kaza kaza wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi shine yasa suke mallakar wayannan baki daya kuma a lokacin duk kowa kakai kakan kakan shi kowa ya san cewa kowa ya tsari kafiri kafir kafiri da kafirci kowa ya tashi ya san kakan kakansa haka yi, to shi mas'ala suka ta sauko kuma ta zo ta kai inda ta kai Allah ya kiyaye babu ar ruksatu fi takhalluf an sariya babin da yazo na ai sassauci shugaban yaki ya zama na ba shi ciki sai tara sojoji da rundunoyin su je yaki shi bai tafi shi ake ce sariya amma duk yakin da shugaba ya tafi sunan shi jihad قال اخبرنا احمد بن يحيى ابن الوزير ابن سليمان عن ابن أفير عن الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازم الله صلى الله عليه وسلم ينافدر والذي نفسي بيده لولا anna rijalan min almu'minina la tatibu anfusuhum an yatakhallafu anni wa la ajidu ma ahmiluhum alayhi ma takhallaftu an sariyatin tarzu fi sabilillahi azza wa jalla wallazi nafsi biyadihi lawajidtu anni uqtalu fi sabilillahi thumma uhya thumma uqtal ثم اقتل ثم اهيا ثم اقتل صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا رزق sarkin da raina ke hannunsa wannan magani yanzu ana fada sai kana ji ne kamar tatsuniya amma lokacin da aka tarbiyyantar da su akan haka sahabi yana cin dabino ya ce ya manzo Allah yanzu tsakanina da aljanna wannan dabino in canye in gaba in yaki a kashe ni aka ce eh ya ce ai wannan dabinon ma ya yi yawa sai cire ya jefar sai shiga cikin yaki aka kashe shi fi sabil eh, shahidi wai ya karasa cin dabinon ma ya bata lokaci sai cire ya jefar ya cire ya jefar dan me zai bata lokaci cikin cin dabino ga aljanna ana karasa an fahimta to amma yanzu ana maganar jihadi ya fi sabilillahi shahada aljanna menene da menene al'umma sun samu matsaloli sun kebaye sun dabaibaye sun kewaye su wannan na da kuɗi wannan na da dukiya wannan yana da alaka wannan ya shiga siyasa wannan kaza kaza kaza kaza zancen jihadi ai arna ba sa so da Allah wannan maganganu a basu tukunna ko wallazi nafsi biyadihi manzo Allah ce na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa laula anna rijalan minal mu'minina la tasibu anfusuhum an yatakhallafu anni ba dan akwai mutane cikin mu'minai ba za su ji daɗi na je yaƙi su su zauna gida ba san tare da ni ba ni kuma ba ni da abin da zan dora su kai su je yaki din ma kallaftu an sariyati takzu fi sabilillah da ba zan taba shaura gida sojoji su ji yaki ta da addinin Allah ba wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da sarki da rai da ke hannunsa lawajidtu da na so an uktala fi sabilillahi a kashe ni a cikin yakin ta da addinin Allah thumma uhya sa'anna a sake raya ni thumma uqtalu sa'anna a sake kashe ni a cikin yakin ta da addinin Allah thumma uhya sa'anna a raya ni thumma uqtalu thumma uhya thumma uktalu, su hudu ko su biya mahallu shahidi kenan nan bayanin fararan eh, jihadi eh, jihadi fi sabilillah babu fadlul mujahidina ala alqaidina babin da yazo na bayanin wanda suka je jihadi da wanda suka zauna suka ba su tafi ba akwai bambanci tsakanin su ba daidai suke ba ko da yace la yastawi alqaiduna min almu'minina ila akhir aya qala akhbarana Muhammadu ibn abdullah ibn yazid bazi'in قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال أنبانا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سهل بن سعد قال رأيت مروان بن الحكم جالسا اتناغ مروان بن الحكم زوني فجيت حتى جلست إليه سنزون زونا كسدشي فحدثنا سيمنا حديث أن زيد بن ثابت حدثه إذا زيد بن ثابت شيء يفعل مسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه yace an saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya la yastawi alqa'iduna min almu'minina surat an nisa kenan ko wal mujahiduna fi sabilillah waɗanda ke zaune gida ba su tafi ba da waɗanda suka je jihadi da addinin Allah bai ba za su taba zamowa ɗaya ba to da aka faɗi haka faja'a ibnu ummi maktumin wa huwa milluha alayya zaid dan sabit sai aka ce manzo Allah na ibla'i yana karanta wannan aya ana rubuta shi ga ibnu ummi maktum al-ama ya zo sai ji an ce ai waɗanda suke gida da waɗanda suka ji yaki ba ɗaya bane fa qala sai ce ya rasulullahi law astati'u al-jihad la jahad idan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da zan iya zuwa yaki da naje to makaho ne baya gani wa الله ana وجل zai على فخذي ce. manzo Allah na kusa da ni. aka saukar da wannan aya فثقلت علي حتى ظننت ان سترد فخذي ayar na da aka saukar da ayar sai jikin manzo Allah ya bishi nauyi har ya ji cinyar manzo Allah kamar zai karya masa sa. kuma surriya anhu sannan aka yayi ghairu ulil darari shi aka ce ghairu ulil darari banda marasa lafiya banda masu uzuri mana an tokace su abla ibn ummi maktum al-a'ma kenan ibn ummi maktum al-a'ma shine sanadiyan da aka saukar da wannan aya wali ne ko wali ne قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن ابن إسحاق هذا ليس به بأس وعبد الرحمن ابن إسحاق يروي عنه علي بن مصير وأبو معاوية وعبد الواحد ابن زياد عن النعمان بن سعد ليس بثقة قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد قال رأيت مروان جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى مكاه لبايا غني فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي حتى همت ترد فخذي سبب نوين آية سيدة يجي كمان Cinye za ta kashe za ta karye saboda nauyin aya kuma surri a nufa an zalla asa wajen la bayar ulit zarari kala akbar ana nasu rubun aliyu kala haddasa na mutamirun ana abihi ana bi ishaq an albara'i annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kuma zakara kalimatar ma'anaha kala ituni bil katifi wallahi yace ku kawo min abin da zai rubutu al katifi allun kafada wallahi da alluna abin da za a yi rubutu a kai فكتب سيربت لا يستوي القائدون من المؤمنين سورة النساء وعمر بن أم مكتوم خلفه فقال هل لي رخصة ابن أم مكتوم العامة أنا باي مزار هيش يا مزار الله ني إنا رخصة إنا رسسوتي أي من رنغمي فنزلت غير أولي الدرج شاك سوكر غير أولي الدرج ينا رخصة كنا كباش رخصة ينا رخصة قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق وعن البراء قال لما نزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين جاء جاء ابن ام مكتوم وكان اعمى فقال يا رسول الله فكيف في وانا اعمى ايش يا منزو الله تني انا لاباري نا كده ني كما غاشي بانا غني قال فما برح حتى نزلت غير أولي babu باب الرخصة في التخلف لمن له والدان babin da suna wanda ke da iyaye guda biyu ai masa sassauci kada ya je jihadi yana da iyayensa mahaifiyarsa da mahaifinsa suna nan shi zai kula da su daga abinda da Allah ya faɗa da hukunci shari'ar musulunci a kansa kenan ko قال muhammadu محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب ابن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو قال يتي جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد wani sahabi ya manzo Allah yana neman izini a min izini na je jihadi na je yaki kala sai ce a hayyul walida iyayenka guda biyu suna raye suna nan kala na'am sai ce eh kala fafihi ma fajahid ka je ka yi jihadi a cikinsu ma'ana ka je ka yi musu biyayya ka yi musu ladabi ka kawo musu abinci ka kula da su ka yi musu duk abin arziki shi ma ka yi jihadi an fahimci wannan wani sahabi yanzu ya manzo Allah ina so ya izini na je jihadi sai ce akwai iyayenka suna nan da rai bana nan mahaifiyarka tana na ita yi eh, eh, to je kai kokari kai musu biyayya ka kyautata musu kai musu kaza kai musu kaza zaka samu ladan jihadi fa ma fajahid Thank hmm. hmm. a ba abin da ke nuna cewa ya yi rauni cikin biyar shi da tambaye shi a hayyun walida da ya ce a'a magana ta ƙari an fahimta babu wata alama da ke nuna cewa an fahimci cewa ba ya musu biyayya shi sa shi ma ya ce babu an rukusa tufi ta takhallufi liman lahu ne a za mu zo an rukusa tufi ta takhallufi liman lahu walida wannan yana nuna girman haƙƙin iyaye shi yasa aka ce ba za ka ba 'ya'yanka zakka ba ba za ka ba iyayenka zakka ba ma'ana iyayenka ba za su taba zama talakawa kai kana da kuɗi ba mawadata ne da wadatarka to shi yasa ake so ka kyautata musu ka mutunta su kai musu biyayya ina ma'anan biyayya biyayya ne an sace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq baya nuna cewa kai musu biyayya a cikin saba Allah ina ma'anan biyayya biyayya shine ita ce kana da ra'ayi suna da ra'ayi naka ra'ayi ne nasu ra'ayi ne naka ba nassi bane nasu ba nassi bane sai ka janye ra'ayinka to kai musu biyayya aka ce mace ta yi mijinta biyayya kina da ra'ayinki yana da ra'ayinsa nashi ba nassi bane nasa ba nassi bane ra'ayi ne sai na ci, sai ki ce to kin janye ki, kin bi nashi ra'ayi to ki masa biyayya ke an fahimta amma an kina da nassi ko kana da nassi a Allah ne wallahu wa rasuluhu haqqu an yurdu in kanu mu'minin an fahimta wannan yana nuna darajar iyaye kenan jihadin ta da addinin Allah aka ce in kana da iyayenka ba su da wanda zai kula da su sai ka tashi ka je ka kula da su ka kawo musu abinci ka kula da kai musu kaza kai musu kaza kai musu kaza an fahimta to sai ka aure mace wacce take gashi ka fitinu da ita kana son ta kana jin daɗin rayuwa da ita ita kuma tana dan galla tana ba ta so ta kana taimaka ma iyayenka ya za ka yi kenan sai ka rarrashe ta ka ba ta hakuri kai ta jan hankalinta wannan da muke yi shi zai sa mu samu albarkar rayuwa ne da ke shi zai sa 'ya'yanki su samu albarkar rayuwa ba faɗa fada za ka yi da tashi hankali ba soyayya da fitina in ta shiga cikin zuciya kada ka tada hankalinka in ka tada hankalinka in ka dau zafi kai za ka koro eh in ka dauko da zafi zai kone ka an fahimta sai ka kwantar mata da hankali ka yi mata nasiha ka ja hankalinta ka bayyana mata alfalon da ke ciki na yi ma iyaye biyayya an fahimta bayan ka bayyana mata alfanu da ke ci na mai iya biyayya sai ka kalli darajar iyayenka wannan gashi ka fitino da ita tana son ta halaka ko to sai ka kalla ba a hayyun walidaki ke ma iyayenki suna nan don allah duk sa'an da ka sau abin ka ce gashi ke kai masu hajiya wannan kuma za mu kai gidan hajiya eh ina ba gaskiya <laughs> ai sulhu an fahimta kai yanzu ba ita za ka kalla kai tashi hankali mace komin kankan da wallahi za ta yi dagula ma rayuwa fa za ta yi dagula ma rayuwa yayyan halitta aka ce limatu harimu wa halallahu laka tantan gimar za ta zuwa jiki wallahu ghafurur rahim kafi manzo Allah ne ka kama kafa manzo Allah kafi manzo Allah san Allah da tsoron Allah ne amma sai da isulu sai da ne misulu ya sasanta da mace shi kenan ba za a yi ba za a koma ba abinda manzo Allah ya haramun ne ba haramun bane amma za ta zo ta bata za ta zo ta fada ce shi kenan an daina ba za a koma ba kan na koma jin wannan magana bai hajiya wace kunnin ki nawa kasa guda ki bada labari ki ja labari ai ai ai alhaji yau ba dama kaza kaza kaza kaza suka tattauna sai Allah ya saukar da aya saboda wa su mata suka kawo in ta tuba ila Allah ya faqad qulubuhum wa in tazahara alayhi wa in tazahara alaihi sunawa mata biyu fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba da zalika zahir wannan bataliya duk baki da ba taba samun irin bataliya mutun da aka duniya har ana da kasa wannan bataliya duk su ne za su yaki wannan mata biyu eh أبدا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك سهيل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات me yasa ba ce ku ku mutane wuri da Allah kaza kaza kaza ba ba zai yiwu ba ba zai komin kankantarta ita ce lafiyar ka ita ce kwanciyar hankalinka to sai ka kalli darajar yaya ba daɗi ko <laughs> ba daɗi ko yana da wuya ko duk hanyar da za ka bi ka girmama iyayenka duk rashin mutunci duk rashin kaza da duk kaza kaza sai ta ga cewa duk sa'an da ka kawo abu za ka kai gidan iyayenka ita ma kana kawo a kai gidan iyayenta za a zauna lafiya ko ba za a zauna lafiya eh za a zauna lafiya ko ba za a zauna lafiya eh yaya ba ka iya magana ne za a zauna lafiya ko ba za a zauna lafiya ba amma ita ta zo ta rafu da gidansu ta zo tana zaune tare da kai ita ke ce ka ita ce likita ita ce abinci ita ce menene in ka taso da ko menene ita za ta iya tarbon ka ba wanda isa ba wacce ta isa ba wanda isa sai ita sa'an nan ita tana da iyayenta ita ma da ita ce da ita namiji ce ita za ta kula da iyayen nata ba ga shi ta zo karkashinka ka ɗauko ta daga gidansu ka kawo ta gidanka tana kallo iyayen tana ci wani hali sa'an nan kai za ka yalwata ma iyayenka don allah komai hakurinta ya za ta ji a cikin rata eh? za ta ya za ta ji amma sai kai ma ka zama mai tausayawa mai mutuntawa mai son alkhairi duk sa'an da ka kawo ga na hajji za a kai gida ne ke kuma ga na hajji a kai gida gobe za ta ce a bar ni zan kai wannan ma ni zan kai wannan a bar ni kai ma hajji ma in samu lada sai ta ɗauka ta kai tukun ta zo ta kai ma iyayen za a zauna lafiya kuma za a zauna lafiya ba in kana son ka zauna lafiya kana da kuɗi a hannu kana da mata in ka ka zama lafiya wallahi wajen kai akwai abubuwan da ka kamar su yaya ka jira abin kunne eh ba daɗi ko ko ba daɗi sai a yi haƙuri dole sai an faɗa ko babu ar-rukhsatu fi at-takhalluf man lahu walida wancan wanda ke da iyaye guda biyu to wannan wanda ke da mahaifiyarsa kadai ce ba tare da mahaifinsa ba قال أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم الوراق قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني محمد ابن طلحة وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه طلحة عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاهمة يزوج من الله صلى الله عليه وسلم سيتي يا رسول الله أردت أن أغزو يا من الله إنا سنة ياكي ina son na je yaki jihadi tare addinin Allah wa kad ji'tu astashiruka na zo ina neman shawara ina neman shawara ina neman izininka fa qala sai ce hallaka min ummi kana da uwa kana na'am yace i qala falzamha kalzimce ta fa innal jannata tahta rijlaiha falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha yanzu mu tattauna akan adalci kana da uwa eh falzamha kalzamce ta fa innal jannata tahta rijlaiha kai kuma da kaje ka auro ta sai ka raba ta da uwarta ta ita ba da sa ce falzimiha ba eh gaskiya ne ba ka raba ta da uwarta ba ita ma tana da uwa ita ma ai tana son ta yi ma uwarta nagarta ta samu aljanna ba sai ka je ka ɗauko ta ka raba ta da gidan ka zo da ita gidan sai ka dauki mata wancan nauyi yaya ba daɗin ji ne eh haka za su gaba ko eh in kana son zaman lafiya sai ka saya da kuɗi ka biya ka karbi rasiti Eh, in kana son zaman lafiya sai ka saya ka sai zaman lafiya ka biya kuɗi ka karbi rasiti amma rigima da zafi da menene wallahi tallahi ƙarya kake baka isa ba in dai mace ce wallahi baka isa ba kowa ne ne gaskiya ne masu rigiman duk sun daina wallahi kowa ya yi rigima har ya gaje zama ya ga cewa rigiman nan ba ta da amfani sai aka dawo a rana shi za kai ki maka, za kai ki umara za a sai miki kaza za a baki kaza sai aka zauna lafiya to a rashin zaman lafiyan ba wajen ta ya fito ba ko wajen wa ya fito wajen sai za ka canza mota za ka yi kaza za ka fita da mota ka tafi ita tana zaune gida ita ma tana da iyayenta su ma suna son su ci abinci kuma da ita namiji da ita kuma ita ce arzikinsu da za ta kawo sai shirar Allah ta ɗauko ta daga gidansu ta kawo maka kai kana morarta uwarta da ta haife ta bata more ta ba don Allah kana son adalci ya za ka yi haka za a yi an sauna hajjiya sai a sauna hajjiya kan ka samu hajji biyu alhaji alhaji biyu hajjiya biyu tana da uwanta da ubanta kai ma kana da uwanka da ubanka ya ga kiya ga zaman lafiya ake so ba a son rigima adalci ya sa shi kenan yanzu yadda za a rayu cikin gidan nan duk abin da na sau masu hajjiya zan sau ma kai ma gashi ki kai ma hajjiya saboda ki samu albarka inda za ka makale kenan saboda ki samu albarka kar ce saboda ina tsoron ki sai ce saboda ki samu albarka an ka tsira ko wallahi za ka zauna lafiya in ta ma rigima iyayenta za su yi ne za su yake ta su baka ba ki da kunya ne yana ta kawo mana abin nan yana ta rikice za ki je ki hana mu abin nan ka zai sai su yake ta su baka eh haka ne ya saba yi ko wai kaji wa in kana yi ita za ta kirkiro ma mahaifiyarka ta ce to ai masu hajjiya kaza zamana me zai saba yi musu kaza ba in ka za ka yi mahajjin ba nawa za biyu za ka hada kai abin da kake bukata shine zaman lafiya dole ka sai zaman lafiya da kuɗi ka biya biyan bukata ya fi dogon buri ko fa innal jannata tahta rijlaiha an fahimta wani zai ce za shi yaki mazu Allah ce akwai iyaye ka ce eh ce je ka yi jihadi a cikinsu wani kuma zai ce akwai mahaifiyar ka ce eh ce je ka kalzumce ta kada ka kyale ta tana wahala za ta je ta yi kaza in kana da mota ita ce farko wacce ka ɗauka ka kai unguwa ka kai asibiti ka sai mata abinci ka ba masu mata aiki to kenan aljanna na karkashin kafar ta ke ko amma to darul hadis tana yi ma masarautar kano ta'aziyya mai martaba allah ya kiyaye shi ana yi masa ta'aziyya da ganadiman kano da wamban kano da sauran hakimai ana yi musu ta'aziyya da rasuwan ah, madakin kano jasi nusiro roma allah ya masa rasuwa yau yana cikin waɗanda suka tsaya tsayin daka har darar hadisi ya kai inda kuka gani din allah ya ji kansa da gafara allah ya gafarta masa allah ya sa aljanna ce makomarsa allah ya albarkaci zuriyarsa da ya bari allah ma jina man hadai wa afi man afai wa tawalla man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man tabarakta rabbana wa عليه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم to